yakan ɗaure gyautansa ya raya daransa ya kuma tayar da iyalinsa sannan kuma ya yawaita ibada a cikin goman ƙarshe ya kuma shiga itikafi a cikin goman ƙarshe babu shakka goman ƙarshe sannan kuma a cikin goman ƙarshe ne ake samun daren lailatul kadari da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi daren lailatul kadari daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 ko ma daren ƙarshe idan azumin ya yi 30 to nan dalilai suna nuni ga cewa goman ƙarshe suna da hukunce-hukunce na musamman waɗanda suka sha bamban da sauran kwanaki ashirin da suka wuce daga cikin wannan abubuwa da goman ƙarshe suka keɓantu da su shine yin itikafi wanda ibada ce da ke tsarkake zuciya ibada ce da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka ibada ce da take haifar da natsuwa ga mai yinta ibada ce da kuma Allah ke so musamman in ta kasance a goman ƙarshe duk da cewa itikafi ana yin sa a cikin kwanakin shekara a koyaushe to amma yin itikafin a goman karshe ya fi muhimmanci da haka cikin abubuwan da goman karshe suka keɓanta da su yin itikafi abu na biyu raya darukan goman karshe abu na uku tayar da iyali domin su ma iyali su yi tarayya da sauran mutane a cikin falar da ake samu a goman ƙarshe sannan kuma daga cikin abubuwan da goma ƙarshe suka keɓanta da su ƙara ibada sama da yadda ake yin ta a sauran kwanakin azumin ramadan sannan kuma daga cikin abin da goma ƙarshe ta banta da shi shine samun daren lailatul kadari ba lokacin da ake samun daren lailatul kadari a cikin darukan azumi gaba ɗai sai a goman karshe wanda daren lailatul kadari Allah mai girma da ɗaukaka ya yi bayanin falalar da daren ke da shi Allah ya ce sharu ramadan ladhi unzila lafiyar alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان watan azumin ramadan shine wata na saukar da alkur'ani a cikinsa to sauka alkur'ani ya kasance ne a cikin daren lailatul qadari wanda ana samun daren ne a cikin goman karshe kaɗai. ko dai daren ɗaya kamar da bayani ya gabata ko 23 ko 25 ko 27 ko tara. Dan haka annabi sallallahu yake keɓance kwanakin da ibadodin da baya yin su a cikin wasu daruka wanda ba su ba to da aka ya zama dole mu ribaci ko kuma yana da matukar muhimmanci mu ribaci wa'annan kwanaki goma da yawan yin ibada a cikinsu tun da aka farlanta azumin ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fashin itikafi ba sai sau daya a wata shekara da ya fito zai itikafi wata matarsa ta neme sa izini ta fito ita ma bayan ta fito sai wata ma ta nemi izini ita ma ta fito ya ba ta izini wata ma ta nema sai annabi ya gano abin ya zama kishi sai ce to na fasa ma itikafi a wannan shekara gaba ɗai sai ya yi itikafi a cikin watan sallah ya rama ya itikafinsa to da yana da matuƙar muhimmanci mu ribaci kwanakin dubban da ya kamata mai itikafi ya siffantu da su keɓance wuri a cikin masallaci bayan yin itikafi a cikin masallaci to ya keɓance wuri ya nizimce shi a cikin masallaci sannan ya yi wata karatun alkur'ani sannan ya nisanci hira ta duniya mai ɗaukar hankali amma hira da take bijirowa ta bukata ta lalura babu laifi domin annabi sallallahu alaihi ya hira da matarsa yana itikafi sannan kuma kada ya fita daga wajen itikafin sa sai fitar take ta dole kamar yin bahaya ko fitsari sannan kamar fita ya ci abinci idan ba a kawo masa abincin a masallaci sannan kada ya kuskure halarci jana'iza ko ya tafi ganin mara lafiya lokacin da yake itikafi sannan kuma ya nizimci addu'o'i ya nizimci karatun alkur'ani da yin duk wani abu da zai amfane shi domin cikin manufofin itikafi akwai manufar wato rage hulɗa da mutane domin a sadar da wata hulɗa da Allah mai girma da ɗaukaka wadda ba a samun ta mafi yawa sai a irin wannan lokaci ɗin to irin su ne muhimman ladubban da ya kamata a ce mai itikafi ya kula da su sai kuma neman izini domin itikafi ba wata dama bace ga kowa akwai waɗanda suke da nauyi a kansu to duk wanda ke da nauyi a kansa dole ne ya nemi izini kafin ya bar nauyin da ke kansa kamar ma'aikacin gwamnati ba ya halitta ga ma'aikacin gwamnati ya bar ofis ya zo itikafi alhali ga aiki a gabansa ko da babu aiki zuwa ya zauna a lokutan da aka shata na aiki dole ne akan shi da aka ma'aikacin gwamnati idan zai bukaci fita a itikafi to dole ya nemi izini ga shugabansa na ma'aikata haka mai gida wanda yake kuta yaumin sai ya fita ya nemo to ba zai bar iyalin cikin matsala ba ya zo ya shiga masallaci ya yi tikafi sai ya tabbatar da ya tada da iyalinsa abin da za su ci haka mace matar aure da wadda ba ta aure ba dole su nemi izini ita mata aure ta nemi izinin mijinta wadda ba ta aure ba ta nemi izinin waliyinta majibincin al'amarinta haka yara ƙanana matasa da ake da buƙatuwa gare su ana da bukatuwa gare su ga ayyukan gida to bi ta ga yaro matashi ya taso ya taho itikafi alhali gidansu ana bukatar ayyukansa to da ire-iren wa'annan sannan mai itikafi ya kamata ya mai da itikafi wurin ibada ba kamar da muke gani ba a yau a mai da itikafi wurin surutu wajen hira wasu ma za a gansu da rediyo suna bibiyar tashoshin labarai suna jin labarai sauraron labaran duniya ba dole bane ga mutane wannan ya ɗauke maka wannan ya baka labarin abin da ya faru amma dan kaje da rediyo don sauraron tafsirai to wannan babu laifi domin neman ilimi ne neman ilimi ko yana halatta a lokacin itikafi haka shagaltuwa da hira kaga an mai da masallaci kamar wani dandali shi ma wannan bai kamata ba wuri ne da ake so mutum ya keɓanta da Allah dan yawaita ibada shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam in yana itikafi yakan sa a masa rumfa a kewaye shi ba ma mai ganin shi shi kadai ke cikin itikafi domin halwa ce wata halwa ce wani keɓantaccen wuri ne da ake so mutum ya amfani da shi don ganawa da ubangiji da aka ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafinsa zadul ma'ad yayi bayanan hikimomi da fa'idodi da alkhairai da suke cikin itikafi to ba a ko samun irin wa'annan sai idan mutum ya keɓantu da gana da ubangijinsa kaɗai babban kiran da nake da shi ga al'ummar musulmi saboda tafiyar azumi shine mu tuna mutuwa wanda tuna mutuwa zai samu kyautata ayyukanmu domin kowa yana iya gani yaushe muka fara azumi amma yau ga azumi ya kai sha takwas muna dab da mu ƙara goma tsakiya mu shiga goman ƙarshe to wannan duk wata ishara ce wani nuni ne ga cewa lalle duniya ba ta tabbata ko ba daɗe ko ba jima sai an mutu yadda azumin nan yake ta wannan tafiyar ana faɗar cewa ranar litinin ita ce ɗai ga wata daidai ga ga watan takwas ne ko tara daidai da watan takwas rada watan takwas zama ɗai haka yin ran nan watan musulunci na tara ya zama ɗaya ana tafiya har goman farko suka ƙare yanzu kuma gashi muna dab da goman tsakiya su kare domin shiga goman tsakiya kuma goman karshe sai kaje kuma ana gobe idi to wannan kamar yadda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma cikin sotul furqan ya ce ya sanya dare da yini khilfatan su dinga mai gurbin juna ana cikin yini sai yini ya kau sai dare ya zo ya cike gurbinsa to Allah ya ce ya yi haka ne liman arada ay yadhakkara ara da shukura domin wanda ke so ya yi tunani malamai suka ce tunani da Allah ke nufi a nan abin da ka baro baya ka manta ba ka yi ba da daddare to idan yini ya zo sai ka yi wanda ka manta lokacin yini da daddare sai ka yi au ara da shukura ko kuma mutum na so ya wani aiki na nafila wani aiki na taɗawu'i wanda zai amfane shi a kwanciyar kabari ya kuma amfane shi bayan an tashi lahira to babban kiran da zan yi ga mutane yadda muke ganin watan nan ya fara ana haba-haba da watan har aka canye goman ƙarshe a cikin shi yanzu gashi ana dab da canye goman tsakiya kuma goman karshe wahala su kawai a fara da an fara an ce yau 21 ɗan lokaci kada suka ji an ce gobe idi to yadda watan nan ya fara haka mu muka fara a wata rana aka ce yau aka haife mu ana ta murna an haife mu daidai da ranar da aka ce an ga wata yadda aka ta murnar cewa an ga wata haka aka yi murna an haife mu ga yadda kuma watan ke tafiya haka shekarunmu suke ta tafiya yadda watan nan zai kare haka mu ma za mu mutu to mu ɗauki wannan ya zama wani dalili na gyara ayyukanmu wani dalili na yawaita ayyukan alkhairi wani babban dalili na gyara tsakaninmu da ubangiji wani babban dalili zai sa mu gyara tsakaninmu da iyalanmu mu gyara tsakaninmu da abokanmu mu gyara tsakanin duk tsakanin kanmu da duk wanda ke da haƙƙi a kanmu domin ko ba daɗe ko ba jima sai mun mutu in muka mutu kuma za a zo a yi hisabi ayyukan alkhairi a yi kyakkyawan sakamako a kansu miyagun ayyuka kuma a yi sakamako a kan abin da ya dace a kansu da haka ina kira ga 'yan uwa musulmi ina kira ga kaina ga sauran 'yan uwa musulmi gaba ɗai mu yi amfani da wannan wata mu tuna cewa rayuwar nan fa ana rikodin ɗin abubuwan da muke a cikin ta. za a kuma yi muna sisabi a kai sannan yadda watan nan ya fara haka muka fara yadda zai kare haka za mu kare to mu yi kokari mu gyara tsakaninmu da Allah mu yoyota tuba mu yoyota istighfari sannan kuma mu gyara ayyukan mu. domin mutuwa ta zo mu iya fuskantar Allah da huska mai kyau mu iya kuma ba Allah ansar tambayoyin da zai mana